أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم maka suna cewa mata hazal wa'ad shin sai yaushe wannan kyace al'azabul maw'udu azaba da ka kyace mu da ita in ba mu yi imani ba to gashi ba mu yi imanin ba sai yaushe azabar za ta in kuntum sadiqina in kun zama su gaskiya fi ga da'awar cewa akwai azaba ga wanda ya karya ta قل عسى وإن ربك لذو على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون قل الله تكتشي مسو أساينا يوا أن يكون ردف لكم فعل الذي تستعجلون fa'alin da ta sashen abinda kuke bida a gogoto muku hulula su kashi radifa lakum mai ne ya kusato sai aka ba shi radafa ya goyi baya in ka goyo mutum bisa abin hawa sai a ce mai ku wa kuwa radifu ai karuba ya kusato lakum gare ku wala hiqakum ya riske ku wallamu lamun nan littaki da ta karfafawa ce maimakon a ce radifa ba alallazi na sai aka ce lakum auli talmina radifa ma'ana dana ko ko saboda kun samu radifa ma'anar dana wato ya kusato fa hasala lahumul qatl bi badar haka ko ta faru don an kakkashe su badar wa baqil azab sauran azaba ya fi sai tunda ba'alu an kace za a ɗanɗana muku sashen abin ke nema a gaugauto to sauran fa zai zo musu ba adal mautu bayan mutuwa wa inna rabbaka lalle ka la zu fadlin ma'abuci falala ne alal nasu ga mutane bita akhiril azabi da har yake jinkirta musu azaba gashi suna kafirci ba a azabta su ba kuma har su hada da isgili na cewa kai mun har yanzu fa bamu ga azaba ba to falala ce ta Allah da yake jinkirta azaba don masu rabo daga cikin su su dawo su tuba walakin na aka sarahun sai dai mahi yawan su alkufara kafirai la yashkuru na ba su godewa bi ta'khirihi da jinkirta azaba li in karihim wuqu'ahu don musanya afkuwar shi suka suna ganin karya ne ba wai dakanta musu ne akai ba bai ma zo ba وإن ربك ليعلم ما lalle ubangijinka da ya alamu ya san ma tukin na suduruhun abinda zukatan suke boyewa ai tukufi suke boye shi wa ma yi ya san abinda suke bayyanawa da alfanatifan da halittar su min adawa duka na kiyayya da kai wa alwa'il makari da nau'ukan makirci fa yujazihim zai saka musu alaihi akai ne tasliyatul lirrasul wannan son ce ma manzon Allah bakin ciki ne ga abin da suke shirya mai na makirci da kiyayya wata lijasi bi karfafawa ne ga zuciya ta ba da an kaddama bayan Allah ya gabatar da kaula kucewa ta wala takun fili liqin mimma yamkuru kada ka zan cikin kunci ga abin da suke shiryawa na makirci summa ta bi dalili ilmin hibe bi ma su suduruhu sannan ya zo da wani dalili wanda ke gwadin kewaye wa sani ne ga abin da zukata suka ɓoye bi kaulihi da cewa shi wa mamin ga'i ga'iba wa min ga'ibatin ba wani abu fakakke shay'un abu fi gayatil khafa'i wanda ya kai ga boyewa shi yasa ma ba a ce min ga'ibin ba wannan ta mubalaga ce kamar da aka ce mallami allamatu mai yawan sani ai kaga tan nan ba ta mace bace ta kaiwa matuƙa ne to ko ga'iba haka ne wanda ya kai matuƙa ga boyewa fi sama'i wal ardi a cikin sama ko ƙasa ba zai boyu ga Allah ba illa fi kitabin mubin face yana cikin littafi mai bayani ai bayanan bayanan ne huwa lauhul mahfuz shine allon Allah tsarare duk wani abu da kake gani ko ma wanda baka gani in dai maujudi na akwai shi to can ga lauhul mahfuz yana nan dan alkalami Allah ya fara yi sannan yayi lauhu ya rubuta duk abin da zai kasance aw makanuna ilmihi ko ko can cikin rufahin sani ne wa minhu ma takinnu suduruhum abinda zukatansu suka kumsa suka ɓoye yana cikin abinda a cikin kitabin mubin wa ma yi nuna da abinda suke bayyana wata ufi ga'ibatin ta'un nan da ta zo ga ga'ibalil mubalaga ta kai matuƙa ce kamar rawaya na salka aulin na kalimin alwasfiya ilal ismiya ko ko ya sa ta'un ga ga'iba dan yanzu ya tadda ga'iba daga sifa zuwa suna kamar zabihatu zabihu in sifa ta zan da ma'anar fa'ilu ma'aunin ta zan fa'ilu kuma da ma'anar maf'ulu to ba a sa ta sai in an ciratar da shi daga sifa zuwa suna sai a ce rajulun qatilun imra'atun qatilun ita ma ba sai an ce qatilatun ba ko rajulun jarihun imra'atun jarihun wal wajhul awwal amma dai abin da ya huska na farko cewa don mubalaga take ya hi cewa don ciratar da ita daga wasfiya zuwa ismiya summa ashara ila azami mu'jizatil qur'an sannan Allah madaukakin sarki yayi nuni zuwa ga mu'jiza mafi girma cikin mu'jizozin qur'ani da qaulihi da cewa shi inna hadha القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون lalle wannan zai zai yunkiru kuffaru mafi wanda kafirai yake musanya abin da ke ciki waya kulu na biyu, har suna cewa game da shi wai a sadiru na tatsuniya ce ta mutanen farko ya kusu alabani isra'ila yana alabar ma bani isra'ila a kasarar lazihun fi bil hasali mahi yawan abin da suke sabani ciki wannan mu'jiza ta babba yana ba su labarin littafin su ai ga abin an gaskiya cikin littafin amma kun saƙa kuna cewa kaza ma ja'a fil kutubis samawiyya yana labarta musu abin da zo cikin littafin Allah na sama a kasarar lazihun fihi hatalifuna kat tashbihi wat watan kamar kamanta Allah da tsarkake shi daga kama wa hawalin jannati wan nari da halukan aljanna da wuta ana tsabani da su in an tsarkake Allah daga tashbihi su kuma sai su kamanta wa uzairu wal masih da uzairu da yahudawa ka cewa dan Allah ne da al-masihu da nasara ka cewa dan Allah ne qur'ani duk yazo ya kwance wannan sabani ayu bayyana zalika alal wajhi rafi ila al-ihtilaf yana bayyana musu wannan bisa ga fuskar da ke dauke sabani bainahum da tsakanin su law akhazu bihi inda sun yi riko da shi wa aslamu suka musulunta da duk sabanin ya dauke wata ƙayyidu bil akasari ƙayyadewa da akasar a ce akasarin lazihon fihi a hatalin ba a ce duk saɓanin da suka ya kwance musu ba da ka ce ya kwance mafi yawan saɓanin da suke bayyana musu shi wanda ganewa a musu ba wanda ko da gangan kididanci na karya suke yi shi an fitar da shi kenan fi badi'in ra'ayi wanda yake ga farkon ra'ayi ne iyaka son ran kaɗai ya gwada ma fala hajata ila bayani budulanihi shi babu bukata ai bayanin zaman shi karya don ko mai faɗin shi ya san karya yake wanda ake ma wanda hankalinka ya ɗauku rikici ya ɗauke ka kana ganin وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين وإنه للي شوانا ba wai mai shiryarwa ba shiryar ce ma gaba an yi sifa da masdari don mubalaga wa rahmatun jinqaina lil mu'minina ga masu imani li annahumul muntafiquna bihi to ya ce jinqai ga masu imani don su ka amfani da abin da ke ciki don haka aka keɓe jinqan gare su ba ce rahmatun lil alamin ba jinqai ga talikai gaba ɗaya ba ka ce lil mu'minina li annahumul muntafiquna bihi inna rabbaka lalle ubangijin ka ya kabi bainahum yana hukunci tsakaninsu baina man amana wa man kafara tsakanin mutanen da suka yi imani da waɗanda suka kafirce da shi da hukuncinsa ya an ce hukuncin shi wato adalci ai adalihi au hikimati adalci ne ko ko hukunci irin nashi wanda a cike da hikima wa huwa al-aziz shine marin jari al-galib wanda ya fi ƙarfin kowa wala yuraddu ba'u in ya yi hukunci ba a mayarwa ba wata kotu gaba garai wadda za ta bude abin da yi ba inda zaka afil kuma al'alim kuma masani ne bi ma ya mu bihi dama abin da a hikima afil in an kai afil mai yiwa alƙali ya yayi ka sani ne amma wahami ya ɗauke shi ko ko abin ga ba haka yake wanda ya ɗauka ba nasi yi nan shi yayi nan sai a kai ga manya masana sai su gyara to shi Allah shi ne mafi sani bima ya hukumu da abin da yake hukunci bihi da shi wa bil umuri kulliha kuma shi ne masanin al'amura dukansu ya san su kama hiyawa da suke wani abu bai ɗauka ta ko wahani saboda haka in ya hukunta shi kenan ba wanda zai diba kuma la mu li hukmihi ba wanda zai biyo bayan hukuncin kuma fa tawakkal ala Allah don haka ka dogara garai bai ce alaihi ba ya koma mai da sunan na jalala don ka san wanda aka magana fa ya isa a dogara garai maimakon da ya ce wa huwal azizul alim ya ce fatawakkal alai ka dogara ga ya ce fatawakkal alalla dogara ga Allah ba da ba ta bayyana annaka rasulun bayan ya bayyana gare da kai manzo ne bil kitabil mu'jizi saboda littafin nan da ya gajiyar da kowa duk mutanen duniya sun kasa zowa da sura guda iri ne aya ma guda to shi na dalili ga cewa kai manzo ne to tunda da ko san haka ka dogara da wanda ya aiko ka don mai gaskiya shi kamata ya dogara da Allah wanda bai da gaskiya to ko ya dogara ga Allah ya ka ya ce dai to ni Allah zai yi mai tunda baya taimakon ƙarya to tunda ya bayyana gare ka kai mai gaskiya ne ka dogara ga Allah wala tubali bi ma'adatihim kakka damu da kiyayyar su bi ma'ana sik bihi ka amince da shi innaka alal haqqil mubin ai kai akan gaskiya kake kuma bayyananna illatul littawakkul wannan ita ce illar da tassa zaka dogara ga Allah fa inna sahibal haƙƙi don wanda an mai gaskiya mu'ayyadun abin karfafawa na haqiqun bil wasuqi kuma shi ya cancanta ya amince bi hibzillah da tsaren Allah wa nasarihi da taimakon shi innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summa du'a tusmi'ul mauta kai ba ka iya jiyar da matacci musta'anafun jumla ce sabuwa da an kafara don haka bai ce wa innaka ba bai adabta ta ga innaka alal haqqil mubin ba sabuwar magana ce lalle kai ba ka iya jiyar da matacci litasliyati an fara wannan magana don a sance ma manzon Allah bakin cikin da yake haduwa da shi ai ballakar risalata ka dai da manzon shi fala alaika ba abin da ya rage bisa gare ka fa innahum mahatumun ala qulubihim su waɗanda an ka ruhe zukatansu ne imani baya shiga su aw illatun saniyatun lil amri bit tawakkul ko ko illa ta ta biyu ga umurta ta ga ya dogara ga Allah fa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah don kai akan gaskiya kake don kai baka iya jiyar da matacci dole ka bar su da Allah haka ay kada ayi samnat tibaihim iyaka ya ɗebe kamna da bi'is su kai ba za su bi ka ba Balan yabka don haka ba abin da ya rage illa istikfa'u usharihin sai dai ka nemi Allah ya isan ma shirin su wal istifsaru alaihim da kuma neman basira gare su ka lura da su shibihu bil mauta an kamanta su da matacci da adami don rashin intifa'in umfanin su bima yutula alaihim ga abin da ake karanta musu kama shibihu bi summi kama yadda aka kamanta su da kurame fi kaulihi ga cewa ce wala tusmi'u summa du'a ba ka iya jiyar da kurame kira iza wallau musamman ma in sun juya mutgari na suna masu ba bai mai yiwa ne ma in kurma ya fuskanto ka ko bai ji magana ka bai lura da bakinka da abin da kake nuni to ba ka iya jiyar da kurame kira musamman ma har sun juya kuma suna masu ba da bai kaga takidi cikin takidi ga su kurame ga su sun juya kuma an ka ƙara ƙarfafa juya wadda cewa mu dubiri na suna masu ba da bai ba sun juya su dawo ba don mutum na iya juyar da huska ta ya sake dawowa ne to sun ma ba da bai gaba fa inna istima'ahum fi hadhihi halati ab'ad jiyar da kurame sadda suke cikin wannan halin sun riga sun juya sun ba da bai fi nisa bisa ga sadda suka fuskance ka wa qara ibnu kasirin ya karanta wala yasma'us sum kurma bai ci ba wai ba ka jiyar da kurma ba a kurma bai jin addu'a a kira akwai wannan kira wa ma ta bi hadil umi kuma kai baka zan mai iya shiryar da makafi ba wali hamzata ma an ta ta hadil umiya akwai kira a haka ga da hamza ya karanta baka zan kana iya shiryar da makafi ba an dalalatin daga batan su in ba baka iya jiyar da kowa ai ma tusmi usama a ba baka iya jiyar da kowa ji na karba na imani illa man yuminu bi ayatina sai dai wanda ya imani da ayoyin mu fa innahu yasma'u sama'ata da wurin shi kan yana ji ji irin na lura wayan wa yanzuru nazara itibari yana gani gani irin na lura na fahimta fahim muslimuna sai waɗanda suka yi imani da ayoyin suka zama musulmi mukhlisuna masu tsantsancewa da lahi da ɗayanta Allah ma bayyana la'ilar tauhid wal mabda'a ma'ad da Allah ya bayyana dalilan ɗayantuwar shi na cewa ba wani abu faki cikin sama da ƙasa face ya san da shi to da ya bayyana wannan kuma ya faɗi mabda'a wal ma'ad mafaran mutane da makomasu ga yadda aka faru talitta su kuma duk gaba ɗaya gomawa za su yi zuwa ga Allah Wani nubuwatul mukhbir sadiqi kuma ya bayyana annabcin mai ba da labari mai gaskiyar labari annabi sallallahu alaihi wasallam shari'a yanzu kuma sai ya shiga fi bayani a hawalil qiyama ga bayanin halukan alƙiyama bi ayati sa'a da ayoyi na alqiyama faqala sai ya ce wa idza waqa'a alqawlu alaihi وأخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون وإذا وقع القول عليهم idan zance ya afku a kansu aidan da biyu wuqu'i sa'a alƙawalin da an kai na afkuwa alƙiyama in yayyo kusa au haqqal azab ko ko azaba ya wajaba a su an yanzu la yasabka bil kufari ga kafurai. wai in lokaci yayi a harajna lahum dabbata samu hitan musu wata dabba ai dabbatan azimatal manzir dabba wanda a mai girman dibi in ka kalle ta zaka ga babba ce wa sha'an kuma sha'aninta mai girma ne wa kada zakaru fi wasfiha ashya'a malamai sun ambaci abubuwa daban-daban game da sifar wannan dabbar wallazi sahha amma dai abin da inganta fil hadisi a cikin hadisi annaha batun cewa ita wata dabba ce dulaha tsawonta sittuna zira'an kamu sittin za tu qawa'ima arba'in ma buciya kafa hudu fiha alwanul hayawanat cikinta akwai launi na duk dabbobi kama a ce kafafu irin na raƙumi kai irin na nage kaza ko wani irin launi na dabbobi ta tattara yan da ujabalus safa dutsen safa zai cage fata haruja minhu ta hito daga rai luhan da hantsi wa huwa al shi ake nuhi bi qawlihi da cewa taiminal ardi daga kasan ai makkata wa fi riwayatin ardi da'if wata riwaya an ce daga kasar da'ifa za ta hito wakila an ce ta haruju za ta fito salasa marratin so uku wafin salisa karo na uku na ƙarshe za ta fito ma'aha a sa musa tare da ita akwai sandan musa wa hatimu sulaiman da zobin nan na annabi sulaiman la yudriku ha dalibun mai bidatta bai iya cin mata don ka biyo ta baka cin mata wala ya futu ha haribun wanda ya gudane ta bai iya kubce mata talaribu bil asafi wajhil mu'min tana buga sandaccen ta musa ga fuska mumini ta katubu fihi ta rubuta mai muminu wata ɗaba'ul hatima tana tamfin ɗin wannan zobe ta buga shi zoben suleiman fi waje kafir ga fuskar kafiri yukutabu fihi an rubuta mai kafir dama stamp yana da rubutu ciki to abinda an rubuce cikin zoben wanda aka stamfin kafir za ta buga shi To kalli tukallimuhum tana musu magana bil arabiyyaci da larabci ya hulanu ya hulanu ya kaiwa ne ya kaiwa ne aw tukallimuhum bi haqiqati ma wa'adnahum bihi min al ko za ta yi magana da su ta tabbata musu abin nan da muka yi musu alkawali na tadda su gaskiya wa ma ba'dahu da kuma abin da zai biyo bayan tashi auko ko ko kalamu ha magana ta huwa qauluhu shine cewa shi innan nasa shi abin da take cewa to kallimuhun tana ce musu innan nasa lalle mutane kanu bi ayatina la yukin sun zamba cewa da ayoyin bil kasari lil jamhur inna isti'nafun sai ya zama sabuwar magana ce jarin wadda ta gudana majaral illa magudanar illa wal fatahi anna shi ko da kaddara ba muhun bi annan nasa tana musu magana da cewa lalle mutane kanu sun zan la nuna bi ayatina ba su sakankan cewa da ayoyin ti fil qur'ani wadanda ke cikin qur'ani fal zalika harajina halahu don haka muka fita musu da wannan na don su san cika ikon mu ayoyin ga da suka kiyaki ne da su su tabbata su cewa muna da iko a kulli shay'in ga kowane irin abu muka so fa nuna haisu la yufiduhum sai su sakankance sadda sakankancewa ba shi amfani is bi khuruji hayan ga wal amru wan nahy don da wannan dabbar ta fito to da umarni da hani ya yanke babu sauran ku yi kaza ko ku bar kaza da'a ba ta amfanin wanda bai yi takamin sannan ba wala bin kafirun kafiri bai imani wanda bai imani ba kamin sannan لا yanfa'u nafsan imanuha لم تكن عاملا من قبل aw كسب في imaniha khayra ko kuma ta cirfi aikin kware cikin imani wato wanda ba a karba imanin kafiri shi kuma muminin da ka sa boran nan don ya gyara ya da ba a karba kenan dai an tsaya inda ake fa ala hasbi mulahin fa in kana min kana fa ala hasbi mulahin in an ce magana ta ce ita dabba ita ke cewa innan kanu bi'a mutane sun zan ba su yaƙini da ayoyin to ita da ayoyi to kenan aya ce na ne akwai mulafi dare. wani kauni ha don zamanta min hawa su halki tana cikin keɓantaccen talikan Allah a bafatil aya kamar yadda na kusa ga sarki ka ce mun dawo ko gobe ta a tsafi da jingina ga kai ne don yana kusa to kila haka ne ta yi ta ce bi ayatina ko kuma da kaddarin mulafi ya ji rabbina ويوم نحشر من كل Allah ce ka ambata musu ko ka tuna musu akwai yau mana hashuru min kulle ummatin fauja radda za mu tadda jama'a cikin kowace al'umma jama'atan mai ka yukazzibu da ayatina cikin kowace jama'a za mu ce a ware masu karyata ayoyin ga al'umma kowane annabi wa humur ru'usaul matabu'una sune shugabanni da ake biya wa min min al'ula ta farko littab'ili ta ba'alici min kulle ummatin sashe daga cikin kowace al'umma don ba gaba ɗaya al'umma ke karyata ayoyi ba sashe daga cikinsu to ita ko min ta biyu cewa man li bayanin fauji don bayyana fauji din can jama'a na masu karyata ayoyi da ke karyata ayoyi mu yuzau na su ana kange su a ce ku dakanta nan sai sun haɗu yukaffuna li yalhaqa bihim akhiru ana kange su wuri a tsaye da su wuri guda don na ƙarshe su zo duk su game gaba ɗaya ibaratun an kasarata adadin cewa za a tsaye da su wuri guda sai sun haɗu ibara ce da ke nuna suna da yawa tun da danna harko na har na ƙarshe wata ba'u da adarafinan da kuma nisantar sashen su inda suke wato kafiri tun na nuhu har zuwa na muhammad sallallahu kaga sai wasu sun jira wasu tun daga yawa ga nisan sassan hatta hatta idza har sai sun zo gaba ɗaya ilal mahshar zuwa wurin taron qala ta'ala lahum sai Allah madawacin aka zabtun bi ayati e kun karyata ayoyi na an ya'i annabawa na mufaja'atan da zuwan su bisa ga abke ba ku tsaya tunani ba daga fuju'a na na yan abu yayyo abke walam tuhidu biha ilma alhali sadda kuke karyatawa ba ku kewaye sani da ayoyin ba ba ku tsaya har kuka fahimta ba alwawu lil hali wawu nan na walam hidu na hali na ai aka zabtun biha min gairi tadabburin fiha kun karyata ayoyin ba tare da lura da su ba wa nazarin ba ku yi wani nazari ba yuhidu ilmukum bi ha wanda sanin ku zai kewaye haqiqanin su li yazhara lakum anna hajadiratun bit takzibi aw at tasdiqi da ku tsaya ku yi nazari har ku gane shan sun cincinci karyatawa ko gasgantawa. aulil adabi ko ku wawun ba ta hali ta ba ta adabi ce wato kun haɗe tsakanin karyatawa da rashin lura kazzabtun bi ayati kun karyata na sannan kuma walam bi biha ilman bu ku tsaya kuka kewaye sani da su ba kun yi ko oho eh. ko ko kun karyata su alhali babu wani tunani wa adami ilqa'il azhani li tahaqquqiha da rashin mika tunanin ku ba ku je hankalin ku dan ku tabbata su ba amma za kuntum amaluna ko ko menene kuka aikata ƙaryatawa kuka yi ko ko akwai wani abu da kuka yi a daga ma'am ya shigar da an fi ma cikin ma al-istibhamiyyati ta tambaya cewa amma amma nan ya an da ita ga hili ba yi da gaminta ba sai dai yanga karatun za a sata ba mimi duk an rubuce ba hmm. don haka ɗaukai amma am koko ma za kuntum ta amalu amma ga karanta za a sata amma ga haɗi an hishe ta don kaka ɗauki amma irin waccan amma amma ana ko amma anta am ma za kuntum ta amalu wa za zaɗin bi ma'ana shay'in yana da ma'ana shay'in za abin nan da kuntum amalun. au koko yana da ma'ana allazi abin nan ai am ayyu shay'in kuntum amalun. shin kun karyata ayoyi na tun ku sano ba koko kun karyata ayoyi na kuma kun ki mika tunani ku sano koko wani irin abu kuka aikata wa zahiru abinda a zahiri amsa sadaktu sai ya karkace bai ce haka ba maimakon aka zabtun bi ayati am sadaktu kun karyata awina ko ko kun gazgata to sai ya kauce ma cewa amsa daktun. Don me don an san ba su ba? ba ga ce ko ko me kuka yi ba dai gazgastawa ba ka don ita ba ku gazgata ba adala ya karkace daga cewa amsa daktun ilal munzali zuwa ga abin da ya yi kasa dilalatan don dalili a lantifa ishaƙi shani ga cewa shi wanga cagi na duna gangantawa ya ko ba su yi shi ba wa annahu inna ma ji a bihi littafkiti kuma don a nuna cewa an zo da shi ne don zarginsu ka annahu kila kamar an ce a huwa ma uhida min takazibi shin shi abin gana da an ka sano ku da shi na karyata shi kun kai am hadasa amrun ahar ko ko wani al'amari ya koma faruwa kun gasganta daga baya ko kun yi wani abu za a da hala am don haka ya shigar da am ɗin alama akan ma al-istibhamiyya ta tambaya a dalati mai gwadi ala shakki akan kwankwanto wa taraddudi da taraddudi wal an kun ga azawa ita an ka azawa ala kuma da wata wa duk jawahiri ya zo cikin tafsirin jawahiri du'aduhum ala tawhid tambayar da za a yi musu nan akan karfici na kun kai ko ko akwai wani abu da faru sun maƙala amma za kuntum ta'malu ko ko menene kun ka zan kuna aikatawa alama ana istifa'il hujjaji da ma'ana cika hujjoji ne ba wai don sun yi wani abu na gazgantawa ba ai kamar an ce in kana lakum amalun aw hujjatun fatu bi in ko ba ku karyata ba kuna da wata hujja na cewa karyatawa da kuka yi akan hujja kuka yi ta ko ko da baya kun zo kun ganganta ku kawo hujja mu kamar yadda hake ce mu mutum don hujja ta cika amma ka san ba a yi haka ba wani eh shin ni ce ka yi kaza kuma ka san baka ce ba amma don ka hujjace shi ko ko in ni nisa sa ka kawo hujja me ya kawo in kuma ka san baka sa shi ba don cika mai hujja kar a yanke hanzarinsa an san mutum bai da hujja a yi mai isari kamin yanke mai hukunci kana da wani abu da zai hana a yi ma hukuncin ga kowace shaida da za ta kore abin da aka bada alhali ko an san babu amma dai yanke hanzari ne to wannan ma istifa'ul hujjaj ne ai in kana lakum amalun aw hujjatun fatu in kuna da wani aiki da kun kai na gaskantawa ko wata hujja da ke tabbatar da abin da kun ka karya ta karya ne ku zo da ita in ta yi nan magana ta tuke ta mai jawahirul hisan mallan sa'alabi wa waqa'a al-qawlu alaihim bima zalamu fahum waƙa alƙaunu bi mazalam nan na azaba sai ya afku a kansu la'amla anna jahan min aljannati a wannan sai ya fada su bi mazalam saboda zaluncin da sun kai ma in ta ce bi sababi da ma da zalamu wurin zulmu shi an kamar an ce bi saboda zaluncin su don haka ba su da ma ta faɗa ba su da wata magana da za su bil itizari da kawo uzuri bi shagalihim bil azabi don azaba ta dauke hankalinsu wa adamil hujjati lahum da kuma rashin hujja ba su da ita wa hadha hina wuqu'il azabi wannan lokacin saukar azaba ne abbasu da tacewa amma kuma fala yunafi ba zai kore cewar da suka yi wallahi rabbana ma kunna mushrikina mun rance da Allah ubangijin mu ba mu zama mushrikai ba ta an ce fahum la yandiquna su ba su hurci to gashi kuma qur'ani ya ce suna cewa wallahi rabbina ma kunna mushriki yace eh kamin azaba ta abu suke waccan fada yanzu ko da basu da ta cewa sadda azabar ta abu ta dauke hankalinsu kuma gashi hujjar dama babu ta ƙarya ta suke yi to yanzu azabar ta dauke hankali babu dama yin ƙarya na zalika qabla al'azabi don waccan magana suna yin ta ne kamin azabar alam yarawan أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ألم يروا إيه بسجاء An na ja'alna laila mu mun sanya dare ja'alana da ma'ana halaka irin ja'alal malakata izaba mun talitta dare li yaskunu fihi don su natsu ciki ka gairihim kamar wa da sauran mutane da ba su ba ke natsuwa bin naumi da kwana wal istirahati da hutawa wannan ma ya isa ya zama aya gare su cewa lalle Allah mai iko na ga daukacin komi kuma masani na ga daukacin komi ya shirya dare ya wannan hara mafsira ya sanya yini mai gani isnadi majazi na nan wai wanda aka gani ciki ne ya ka ce mai gani bi ma'ana yubsaru fi ana gani ciki ne majazun hukumiyun wannan majazi ne na hukunci li'anna al-ibsara liman fi nahar domin ganin ga wanda a cikin yini ba yinin ka gani ba li yatasarrafu fihi don su yi tasarrufi su kai su kawo su je aiki su je neman abinci ashe wanda yawan ga shiri lalle ko mai iko na kuma masani na ga daukacin kore. ya san cewa kuna neman abinci sai ya yi ni don ku je ku yi tasarrufi ya san akwai bukatar hutawa sai ya yi dare don ku nasu inna fi zalika ta. lalle cikin raba muku wannan yana idu akwai ayoyi da lalacin masu dalili ala qudratihi ga cikin ikon Allah ta'ala in ba haka ba sai hali guda ya dauke a ce duk dare ɗaya ko duk yini ɗaya amma hali mai nuna, sai ga mutanen da ke imani bi lalata ha da dalilin da suka yi alat tauhidi akan dayantuwar Allah wal da tashin alkiyama wa ba'asir rusul da aiko manzanni izman kadara ala tartibil laili wan nahar domin duk wanda adda iko gajere dare da yini kuma babu mai ikon ya kizowa yini sa'o'i ne ba su karewa dare shi yaji a ce yau ya yaji aiki ko ya gaci a'a daren bai karewa kuma sahiyar take wayewa duk wanda yi wannan tartibi wa ibdalin nuri mina zulma da canza haske daga duhu ana cikin haske ɗaya kawai sai ku ga duhu ya mamaye ba ku ji wata rura ta ga duhu nan da ba wata rigima a halin ah, da wata mota a ta yasa an ji ba ta amma ji irin girman duhu da zai mamaye duk duniya gaba ba wani sauki ba wani mutu ya ka za ku ga ɗai an saki shamaki in sha ya dai ba wata rigima ta dare na zai ta yi ya kaɗe ga an jayi to canza hasken nan daga duhu da wannan tartibi na dare da yini suna biye da juna wabil akasi da kuma kishiya haka shi ko canza duhun daga haske kwayya haka ƙadurin mai iko na alama ta kaddama ga abin da ya gabata na tadda matacci da saka musu wa amal kuffaru amma su kafirai fakubruhun mani'un kafircin su ne ya hana su min istidlalihim biha daga su kafa dalili da waɗanga ayoyin amma waɗanga ayoyin sun isa ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكلنا آتوه داخرين ويوم ينفخ في الصور ambata musu radda ake busa cikin ƙaho alƙarnin lazibi da israfila ƙahon da an riƙe ga hannun israfil wato yana nan ma tun yanzu tun daɗewa riƙe ga rai har ya aza baki ne jiran ɗaya kai a bashi dama ya busa haza tafsiru jamhurin ummati wannan shi a tafsirin mafi yawan al'umma musulmi cewa suru ƙaho ake nufi awi suru jam'u suratin ko kuma tafsiri na biyu wanda 'yan kaɗan suke a kai nai ne sura ta jiki jam'inta ne radda za a busa surorin jiki a mai san musu ruhi su tashi au tamsilun ko ko misali ne aka yi limbe asil mauta ga zaburar da matacci an ka kamanta bin da asil jaishi da tadda yaki. in yaki ya kai zango ya tsaya ko kuma sojoji na bariki in za a tashi fare ta aka yi a busa sai goma shiga da wanda a cikin kasuwa da wanda a wuri da jin busan nan duk sai ta sani to shi na aka kamanta tadda yaƙi da tadda mutane aka ce za a yi busa da jin fare ta ainihin inda soja yake da yanzu yana yi bariki ya san wani abu ya to shi da aka misalta da mutane da shi na fi hafi buqiya an kai busa ga kawo fa fa zai aman fis samawati wa man fil ardi duk waɗanda ke cikin samai da waɗanda a cikin ƙasa kowa ya hirgita abbara bil mali ya yi ibara da mali ga gashi kuma ba a wa da yin ba bai ce ba sa'u ba ta ce fafada sun hirgita kamar sun rika sun da ta haƙƙo ɗauko saboda tabbata afuwatai an tabbata sai an yi haka don haka aka ce an mayi ai hafil haufal mufuli ilal maut da wanda a sama da wanda a kasa kowa zai firgita ya ji tsoro tsoron da zai sadar da shi har zuwa mutuwa a so me saboda tsananin tsoro kama fi ayatan ukhra kamar yadda zo cikin wata aya fasa iqaman fis samawati wa man duk kowa ya mutu qala hu fil mukmal qultu man ce ni ce wa zalika wannan bina'an ala anna nafatul fada'i hiya nafatus sa'ad amma wannan tafsirin inda yake ɗaukuwa. in mun gina bisa ga cewa wannan busar da za a hirgita ita ce busa ta mutuwa wa ba ba'daha bayanta fatul qiyam sannan a koma busa ta tashi Wahuma na fata ne kenan su busa biyu ne li qawlihi don cewa manufi summa nufiha fihi uhura. ashe kenan akwai wata tada sannan a koma busawa ciki wata busa tada sai ba guda ta haha ibnu adiya ya ingantar da cewa an na hasa lasun uku ne don uhura ba ta zuwa sai abu ya kai uku wa na ta sani ta eh, ba in don guda ɗai to sai a ce ta biyu sai abu ya kai uku aka ce uhura shi ko haka ya ce don haka busar ta kai uku akwai ta hirgita akwai ta mutuwa akwai ta tashi ya ce yi ƙalufin salisati don uhura ana faɗi ne ga ta uku wa min huwa mana ta salisata luhura illa man sha Allah sai wanda Allah ya so jibrilu da mika'ilu da asrafilu da mala'ikin mutuwa su ɗaya ne ba su mutuwa in an yi wannan busa wa an ibni abbas amma an karɓo daga dan abbas ya fassara cewa man sha Allahu kuma shuhada su ne shahidai waɗanda sun kai shahada izhum a haya'un inda rabbihun yarzaku domin sura yayi na gun ubangijinsu ana ciyar da su ana arzitta su ba su mutuwa ko an yi wannan busar wakila an ce alhur matan hura inu alhazanatu da matsara masu tsaron wuta wa hamalatul arsh da waɗanda ɗauki da al'arshi alal bailawi ya ce wala allal murada kila abinda aka nufi ma ya ummu zalika abinda zai game haka magana ta game sai abinda Allah ya so qultu wa kullu haza duk wannan dai bina'an ala tawilin al in mun gina bisa ga tawilin farko na cewa ƙaho ne za a busa wa amma alasani amma in mun ɗauka na biyu cewa suru jam'u suwarin ne surorin mutane za a busa ma ruhi su tashi to fal ma'ana sai ma'ana ta zan illa man sha Allahu Allah ya za'a sai wanda Allah ya so kar ya firgita bi an yi ta kalbahu ya tabbatar da zuciya ta yi fala ya hatassu bi man zikira shi kan ba zai ke buga waɗanga ɗaya da mun ka ambata ba cewa wai sha wai mala'ika jibrilu na da mika'ilu da asarafilu da mala'ikin mutuwa bai ke bugare su ba ya game nabaha alaihi ya faɗakar ga haka fi gayatul amani cikin gayatul amani wa kullun dukkan su ai kulluhum ba'da ihya'ihim yawmal qiyamah tanwinin iwalina daga suna mulahun ilai kullun ma'ana kulluhum dukkanin talikai gaba ɗai a tauhu ko atuhu masu zo maina da siga suna ko da siga fi'ili duk za su zo mai ko duk masu zo maina bi siga ta ismail fa'ili amma kaga ba ita rubuta ba a tauhu ya rubuta amma kira'a mai littafi wanda jam'iyyar tsara da suka tafi atu masu zo maina bi siga ta ismail fa'ili lil jam'u wal fi'il kuma ya zo da siga fi'ili a tauhu li hamzata wa amma hamza da hamza ay hadiruna al-mawqifa duk za su wurin tsayin alkiyama awil laha ko ko za su halarta Allah lamirin na wurin taro na koko na Allah masu zoma wurin nan na ko masu zoma Allah ne bil inqiyad da jayuwa war ruju'i da komawa ilaihi zuwa gare na su zo suna kaskasacci dilatin yadda aka mutuwa babu wanda an ka kai rami da ta ko da ko sai an ta kowa taslimi shi haka aka je haka azilla an cira su وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء watar aljibala za ka ga duwatsu tufsiru ha za ka ga su waƙatan na hatu lokacin wannan busa ta hasabu ha jami'atan sai ka ɗauka sandarari na sabi ta tabbatacci fi makani ha a wurinsu saboda girman su sai ka aza ba su ɗaguwa suna nan wurinsu wahi alhali ko su ta moro suna shuɗa marar sahabi irin shuɗawa gira-girai fi sur'ati da gaggawa duwatsu a nan kasa kamar gira-girai na a sama to ai kana ganin giragizai yadda iska ka ɗauka su suna fuguna suna tafiya ashe ba mamaki waɗanga waɗannan duwan sun an shi da rage iska zai ɗauke tashbihu muwaffidun wannan kaman ta cewa marar sahabi akwai kehu tashbihi da an ka shahi yanzu nan mansubun na bi nazil hafid wato tamurru kamar sahabi suna shudawa kamar shudawar girgiji ai kamar rurul madari izalar batkurri kamar yadda ruwa ka bugawa in iska ya buga sai haka ɗai shi ya buga haka ya shi ya koma ai tasiru suna tafiya sai rahu irin tafiyar su hatta ta ka alal alli har su faɗi bisa ƙasa fa tastawi bi hasu suna shahidi a 11 ɗin komi ko wani da ka gani ko wani tudu to ai akwai inda a gebe akwai inda an rayu to shi a ciko duwatsun da tudun duk za a ɗi za su inda an rayu sai a yi labarin al'ahiru iska na ɗauka su kamar kaɗa wanda ka saɓe an ka ɗebe guriyat manfush ke sun matasiru haba'an mansura sannan su koma ƙura mai watsewa kaga sun wuce ihin kamar kaɗa suka fara koma ba su da nauyi iska na ɗauka sannan su koma kamar ƙuran nan da 'yan kwano ya hude za ga wani cinki sai haga ƙura ciki ne ba ka iya kamo ta don ramninta to haka duwatsun za su koma duk girman su to haka ce o'o oh, oh, wanga irin aiki ko shi na da wuya ko ko a'a zai aka ce sun Allah ne Allah zai yi haka san ko yana iya aikin Allah da za a azawa su yi ba ba wani mutum na zai yi ba balle ka ko girman aikin Allah ne ay abu ne ilaqil masdari ala al-maquli nan yana daga cikin sakin masdari ga maƙuli wa huwa masdarun muwakkidun limal munil jumlati qabla masdari na zai karfafa abinda jumlar da aggabani ne ta kumsa min qabilil muakkid li nafsi yana daga cikin nau'in abinda ke karfafa kanshi wato sana'a Allah Allah ya aikata shi san'an aikatawa masdari na mai ba'da haski amilihi ulifa ila fa'ili an ratsa shi zuwa ga fa'ili ne ba an sha Wai sai an ce sun Allah Allahu shi a fa'ili sai an ka ratsa mazdarin sun Allah sun sana Allah Allah ya aikata ya ce aikin Allah allazi ataqana kullu shay'in wanda ka kyautata duk wani abu da ya talitta wanda talitta ta ta kyautata bisa ga talittar komai ba ka shi a hasanul na ba ka iya yin irin zalunta shi da an ce aikin Allah to wanda ka kyautata aiki ai ko ko yan kwangila an ka ce wai aikin ga ka ce aikin wani a ce wa lalle shi dan bai aiki sai na kwarai to aikin Allah an ce Allah zai aka kana kullu shay'in wanda dai in zai aiki sana'ahu ala bayan bari don abin da zai aikata zai aikata shi wanda ya kamata innahu habirun bima tarma lalle shi Allah kuma masani na ga duk abin da kuke aikata bil hiqabi taf'aluna lil jamhuri haka mahi yawan makaranta suka tafi wal gaibati yaf'aluna limda kasirin wa abi amrin wa hisham ai alimun bi zawahiril af'ali wa bawa'inha ya san zahirin ayyuka wanda ya san baɗinin su fa jazi alaiha kuma lalle sai ya saka a kansu kama fassala zalikal mujmal kama yadda ya fassara wannan abu da addun kulina cewa masani na ga duk abin da kun kai ciki an dunkule zai saka mu ai ko mutum ya ce wani duk abin da aka yi muna sani fa ma'ana ba mu manta ba sakamako zai biyo habba haushe na cewa to Allah ya sa wanda an kai don shi shi sani don ka san an yi ma abin da an ka sani idan mutum ya san an yi mai to komai dade sakayya zai to Allah masa na ga abin da kuke aikatawa a kumshe zai saka to shine abin nan da addon kullu ciki yanzu shi ya fassara fassala yi kwatta kwatta man ja bil hasana man ja bil sayyi man jaa bil hasanati falahu khairun minha wa hum wa hum ko mutum ya ce wallahi duk abin da aka yi muna mun sani da ba sai ce wanda ya muna hairi mun sani kuma sai mun raba wanda muna sharri kuma muna sani kuma za mu raba ta kaga ya kwakwanci abin man ja abil hasana wanda ya zo muna da aikin kwarai kaga kenan wannan kumshi an nuna akwai wanda ka aikin kwarai amma nan ya kabarin addinai. bai zuwa da shi lahira da haka Allah ce ruwan ja yanzu an wuce man amila salihan wanda ya aikin kwarai an kai ga kuma ya zo mana da shi har lahira bai lalata abin ne tun can ba kana aikin kwarai ka zo ka yi faɗi ka yi kwari kana aikin kwarai ka sa ujubi ka kai mai aikin kwarai na sai aikin ya lalace to wanda ya zo mana da shi lahira min kullil a'amali na kowane irin ayyuka au ko kuma fassara wasu da suka ce la ilaha illallah hasana wanda ya zo mana da wannan kalima yana mai yarda da ita falahu hairun minha yana da abin da ya fi dankara to an ce abin da ya fi ta kaga ba kalima ba dan babu abin da ya sai dai min ta zan da ma'anar ba ta zan sababiyya falahu hairun yana da sakamako na alhairi min ha saboda ita irin manya shafa'a shafa'atan hasana lahu nasibun minha shafa'atan sayya'a kiblin min ha ai bihani min tana aikin ba ka yi wani sabari is domin aƙallu ma yi ƙabilu ha asharu amsalin shi aikin kwarai mahi ƙarancin min amon na abin da ba a fuskantar da shi a ninka shi goma ila sab'i mi'atin har zuwa ninki ɗari bakwai gwargwadon ihlasin mai aikin da kyawu ne da muhallinsa da lokacinsa wanga ya ciyar da sadaka kai ka ciyar da irinta amma ba wadata kuɗai ba sai a dibi jihudul muqilli a ce kai wancan ko da sadaka take daidai da taka ta shi ta ji ba za a nan kafin sai da dan shi a dinga sai rabin abin da haka sai ko ko naira dubu kan bai naira dubu amma ni sadaka ba da naira ka dubu biyu ɗaya ko biloni a kai to haka nan launa ko kuma ga ihlasi ko wanda ka ba wurin dambe yayi ni wanda duk ba akwai bambanci ko wanda ka ba mai ta yi wanda ne ba ta ba ko shi ma akwai bambanci so ninki dai goma na har zuwa ɗari bakwai gwargwadon inda an ka sa da sadda an ka bai da kuma halin mai bai ila ma sha Allah har zuwa abinda Allah ya so wa kan sabata lahu shari'u bil hasis wanda ya aikin kwarai to zai samu abu mai daraja a madadin dan walakantaccen abin da bai ya ba da dan kaɗan an bashi mai yawa ya ba da mai karewa an bashi mai wanzuwa wal baqi bil fani awil ma'ana ko ko abin aka nuhi hayrun abin da ya fi sawaban lada min hada saboda ita ai bisa bada alasani bisa ga fassara ta biyu na cewa la ilaha illallah ake mu to sai min ta zan da ma'anar ba ta sababi wale sahina izin littablili kenan yanzu hairun ba na tablilu bane hairu sawaban na izla haira min la ilaha illa don ba abin da hita bale a baka abin da wahun su ai alja'una biha waɗanda suka zo da aikin kwarai na kowane aiki ko ko wannan kalima bisa ga fassara ta biyu to aminuna amintacci na min faza'i yawma izin daga hirgitar wannan yini ko min faza'in daga duwata wata hirgita yawma izin wannan rana da rabawa ko ko da wankewa daga hau fi azabil ahira daga tsoron azabin lahira bil ilafati an karanta da rabawa lil jamhuri ga mahi yawan makaranta faza'i yawmi izin yawmi za a ci a rana faza'i yawmi izin ko yawma izin don akwai zaɓi in an karaba zamani mubhami zuwa ga mabni to akwai halaccin li'irabi ko bina'i amma in wala min qabla mu'rabin fa irabun raja wa fata hilmimi li nafi'in wa kasari hali gairi ta ji ai magana biyu sun yauma ko yaumi wa bit tanwini an karanta da tanwini da fata mimi min faza in yauma izin lil kufina ka kira a kufa haka suka karanta aminuna min al-khulud fi an-nar duk wanda ya zo da kalmar ka ta la ilaha illallah shi kan ya amince ma dawama wuta ko da dai ya shiga ba ta dawama ba aw al-hawl al-azim ko kuma ya amince ma tsoro babba sai kwace shi la yahzanuhum al-faza'u al-akbar firgita babba ba ta bata musu rai la hawhum alaihim wa la hum yahzan ba tsoro gare su kuma ba su bakin ciki ومن جاء بالسيئه ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون ومن جاء بالسيئة شيكو وند يزود موغن أيكي ممونا شركة كينا الشركي wanda ya zo yana mashiriki har ya zo lahira bai tuba ba fakubbat wujuhuhum an jitta fuskokinsu wai za a jitta su sai ya kawo shi mali da ta haƙuƙe hukumi saboda tabbatawa ya riga ya kuma kamar an gaba za a jitta fuskokinsu finnari cikin wuta bai an wulliya ta a juya fuskokin wajen wuta izu yulqauna fiha domin za a jefa su cikin tamankusi na suna waɗanda aka soke kansu ƙasa li na awwala ma ya sula ila nari a ashraf a ala za a yi musu haka upside down a soke kansu kasa don abin da zai fara kai ga wuta ya zama shi daukakar gabbai shine fuska allati istakabaru waɗanda da fuskokin na suka yi girman kan an yi afiru haka su turmu za su bi sujudi da yin sajada lillahi don Allah wanda suka yi girman kai da fuskokin su turmu za su ga ƙasa ba to za a ƙona su da wuta farkon abin da za a ƙona wafil kaddi ma'anar luzumi cewa za a jitta su ciki akwai ma'anar luzumta don yan an jicce ka ga abu to baka da iko kenan ga juyawa wal izdihami kuma ya nuna akwai matso matso cikin wutan. wali zalika don haka sun jama'a jama'atu kwabba ana ce ma jama'a kwabba saboda matso matso da su gida waya juzu an yura da bil wajuhi an fusan kuma yana yiwa abinda aka nihi da wujuhu su kansu kamar yadda aka cewa aka ibara da I.D ana nufin mutum da ma kasa bata aidin na tabbata ya da abila eh, habi ai tabbashi ake nufi ya halaka amma ka ce ya dahu ma kaddamai ya dahu ai ma kaddama huhuwa to kamar yadda aka ambato hannuwa ana nufin mai suki ko huskan nan yana inganta ya jan an ambace ta amma ana nufin su masu huskan Wasu zukira alwujuh wannan wawa babu shi wa zukiru wa zukira hama wuli mawli'u sharafi an ambaci huskoki don nan an wuri cikin gabbai huska ta fi daukaka to in ha huska duk daukakar ta da zaman ita dan adam ka fara karewa inda ko hitila baka son a yada ma ga huska a ce kuma na an wuta to fa gairu ha aula daɗa kenan balle sauran gabbai min babu aula wai ƙalu lahun ana ce musu tarkitan don kunyata su halittu zauna yau za a saka muku da wani abu illa ma amalu na in ba abin da kuka yi ba yana yawa yau ku kasa kamar kyakkyawa alhali kuma aikin ku nuna ai ba abin da za ku gani yau illa abin da kun kai ai ma zauna wannan istibhami ma'ana shi korewa ba a saka muku da komai illa jaza'a sai sakamakon ma kuntum ta'maluna abin da kuka aikata aw haza iltifatun ko ko wannan iltifati ne waiwayawa ne wal muradu abinda aka nihi al ilam sanar da su anna Allah laysa bizallani Allah ba mai zalunci bane don haka yau komi kun ka gani wanda kun kai na ba a kara muku komi إنما المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما Allah ce ka ce musu inna ma umirtu ni da kawai aka umartan da shi an abuda in bauta ma rabba hadhihi da ubangijin wannan gari na makka Allah ya harama ha wanda ya sanya ta harami ja'alaha haraman Amina ya sanya ta harami amintacce la yusbaku fihi damu insanin ba a zubda jinin wani mutum ciki tambihu faɗakar da mutanen makka ne ake yi alal ni'amil lati ala quraishin akan ni'imomin da Allah ya wa quraishawa hi illahi an al azaba wal fitana sha'i'ata fi jami'i biladil arab dauke wanda Allah ya wa azaba daga garen su ya amintar da shi ya sanya shi haram da fitinnun da ke watsuwa ga sauran garuruwan larabawa ana ta yaƙuƙa ban da nasu wa isharatu kuma nuni na ila annar rasula cewa shi manzo kad addama alaihi ya dai ba da abin da a bisa gare don dama ba a umartai da komai ba illa shi bauta ma ubangijin wannan gare walan yabqa lahu sha'anun illa al-istighraq fil ubudiyya dama ba wani sha'ani da ya rage mai illa ya zurfafa ya nutse cikin bauta ma Allah allati hiya asharafu sifatil abd waɗanda shine mahi daukaka cikin sohohin bawa ya zama ya nutse cikin bautar ubangijin shi wa ismul isharatil qaribi lit ta'zim kawo sunan ishara na kusa hazihi bai ce tilkal balda ba to don girmamawa wa inna ma ta huta ala dunal balda amma wajen sifantawa sai Allah sifanta zati ne bai sifanta garin ba yace an umurtan in bauta ma ubangijin wannan gari maimakon a ce allah harama haramaha wadda Allah ya maisuwa harami sai an ka ce allah zi wannan da ya sanya ta haram wajen cewa an ka faɗi ta Allah ba a faɗi ta garin ba an gane in bauta ma ubangijin wannan gari wadda ya sanya harin sai ba a ce haka an ga ce wannan da ya sanya ta la'anna ijra alwasfi alaihi don gudanar da sifar gare ba ga garin ba ya dullu shi ka dalili ala izamil wasfi ga girman sifa wa izami da girman ma ta'allaka bihil wasfu abinda sifa yayi alaka da shi wala kazalika lahu sifatul mu'min to amma ba haka bane inda gare an ka walahu kullu shay'in komi da komi nashi na halkan ga talitta shi an mataliccin komi wa mulkan ga mallaka shi ke mallaka komi lal baldata wahadaha ba garin ɗaya yake mallaka komi da komi mallaka shi ne talitta shi wa umirtu an umurtan an akuna in zan musulmi da cikin musulmi a na masu tabbata ala millatul islami akan addinin musulunci almunkadi da masu jayewa li awamirihi ga umarci umarcen Allah almukhlisina na lafuddina masu tsantsance addini gare shi kadai wa an ataluwa kuma an umurtan na da an a abu da rabba hadhihi albalad an umurtan in bauta ma ubangijin wannan gari na makka kuma an umurtan in karanta Ku dawo udawi ma ala tilawatihi alaikum in doge ga karanta shi gare ku tilawata da'awa irin karatu na kira ba wannan karatun ɗaya ba na nabdi karatu na wa'azi an umurtan in yi ta karanta mu. na kiran ku ilal imani zuwa ga imani wadda labil itilai ala haqa'iqihi da neman ku gano hakikani ne wa kunuzi asirarihi da taskokin asiran da ke ciki au udawima fama tibaihi faman hitada wanda ya shirya ba'adal bayani bayan an yi bayani bittiba'ihi iyaya bayan an bayyana mai qur'anin sai yi imani ya bini hi zalika ga wannan littafin da abin da yake kira zuwa ga rai fa inna ma ya hatta li nafsi ya shirya don kanshi fa inna naf'ahu amfanin shirya shila ya hu bai ketare shi gare zai tsaya ba ga wani sa ba wa man dalla wanda ko ya bace anil huda daga shari'a bi muhalafati da saba min to fa qul ka ce musu inna ma ana min al munziri ni iyaka mai gargadi ne al da cikin masu tsoratarwa ne ko gargadin kuma ba ni ne na fara ba ina dai cikin masu la ba da wani abu ban saukar da azaba ga wanda ya kafirce kuma ba na iya shiryar da shi fala alayya min wa bali lalalihi shay'un sannan ba wani abu da za a caje ni na nauyin bace don ya bace ba sha kana mi mutane sun ka bace ai ba aiki na bane in shiryar da su ba dai nayi wa'azu izma alar rasuli don ba abin da abisa ga manzo illa bala in ba isuwa ba wa qad ballaktu to na ko iya وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله العظيم لازم ينعطي عن شهبانها wa alhamdulillah ka ce godiya ta tabbatar ma Allah wai gode ma Allah alama hassaka bihi ga abin da keɓe ka da shi minar risalata na manzanci wa waffaka ka kuma yayi ma muwafaqa li ada'i haka ba da manzancin ka iya wa ala jami'i ma allamaka kuma ka gode mai ga tarsashen duk abin da ya sanar da kai wa waffaka ka lil amali bihi kuma yayi ma muwafaqa ga aiki da shi sai yuri kuma ayati kuku ɗaya ɓangaren Allah zai gwada muku ayoyi ne alƙahira marin jaya fi duniya nan duniya ku kafiran da ba ku yi imani ba Allah zai gwada muku min alqatal wal asr za a kashe ku a daure a bautar tahdidul lahum tsoratarwa na gare su au ayatihi ko ko ayoyin da yace zai bayyana muku irin hitowar dabba can an alkiyama ta yi kusa ka huruji dabbatul alli kamar hitowar dabbar kasa au fil akhirati ko ko a'a can lahira zai gwada muku abubuwan gada aka faɗa muku cikin ayoyi ne na azabta wanda ya kafirce kuna cewa karya ne za ku gani fatarifuna ha za ku gane su na ha ayatihi cewa su ayoyin Allah ne li kauni ha min don zaman su sun keci al'ada ba haka kun ka saba ba ita aya da ganin ta aya ta don ta saba ma abin da an ka saba gani fillati la yaqdiru alaiha ghayruhu wadda wani wanda ba Allah ba bai iya yin ta haisu la tanfa ukumul ma'arifa sai dai sadda za ku gane ta ganewa ba ta amfanin ku farahu mulqatala bi badarin Allah ko ya gwada musu kisa an kakkashe su badar wa gairihi da wani badar wa ajjalahum ya gaggauta su ilan nari zuwa wuta wa ma rabbuka bi gafilan amma ta'maluna ubangijin ka bai rabkana ga abin da kuke aikatawa ba bil hidabi an karanta da hidabi li nafi'in wa amrin wa habsin ta'un ita ce hidabi Allah bai rabka ne ga abin da kowa kai wanda ya ga awa an kyale shi a lokaci da ake jira wa bil gaibati wa ma rabbuka bi gafilin amma ya amaluna an karanta haka lil baqi ne ga sauran makaranta waɗanda ba nafi uba ibnu amirin ba hafsi ba ai la tahsibu kada ku zaci annata ta'khir azabi wai jinkirta muku azaba ganin awa an kyale ku gablaton rabkana na an kai an a amalikun daga ayyukanku wa fihi wa'adun nan akwai alkawali liman amana ga wanda ya imani wa shakara ya gode cewa Allah bai rabkana ga abin da kuke aikatawa ba wato ku masu aikin kwarai Allah na sane da aikin ku zai saka ku kaga akwai alkawali gare ku wa wa'idun sannan akwai kyace liman tawalla ga wanda ya juya wa kafar ya kafirce shi ma Allah na sani da shi ya jira الحمد لله العلم عند الله ولا حول ولا قوة إلا بالله آمين يا الله